Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه ma saurari assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safiyar Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin sheshe da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurari tare da Hassan Barka. Daga nan sai mu kawo muku shirin na amsoshin tarbiyya. Shirin na Afirka a yau shine shirinmu na gaban da zo muku kuma na ƙarshe a cikin shirin za mu gabatar muku fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya Nijar jamhuriyar Kamaru Burkina Faso da kuma Chadi wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya Nijar jamhuriyar Kamaru Burkina Faso da kuma Chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanan su sojojin najeriya suna binciken labarin shawagin wani jirgin sama a dazuzzukan jihar bauchi prime ministan kasar libya ya tsallaka rijiya da baya a safiyar yau nan an yi taron saka hannun jari a tsakanin kasashen afirka da iran yanzu kuma ga cikakkun labaran labaran da suke fitowa daga gidan gwamnatin jihar bauchi sun nakalto gwamnan jihar dr bala muhammad abdulkadir yana cewa rundunar sojojin sama na kasar sun fara bincike kan rahoton shawagin jirgin sama mai saukar angulu bako a wasu dazuzzuka a jihar bauchi inda yake shawagi daga karamar hukumar toro zuwa ningi jaridar Time ta najeriya ta kara da cewa gwamnan ya fara samun labari ne a ranar talatin da ta gabata bayan da ya sami labarin hakan daga kwamandan sojojin sama na najeriya da ke bauchi air vice marshal tajuddin yusuf ali yanzu dai rundunar ta fara bincike don gano gaskiyan labarin da kuma daukar matakan da suka dace idan hakan ya tabbata. a safiyar yau alhamis ce firayim ministan ƙasar libya abdulhamid albaiba ya tsallaka rijiya da baya bayan da harsasai suka fada kan motarsa a daidai lokacin da yake komawa gida daga wani tafiya da ya yi kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa ya sami hotunan abubuwan da suka faru bayan kokarin kisan firayim ministan labarin ya kara da cewa tuni dai wanda suka kai hare-haren sun sulale sun shiga daji amma an tura masu bincike don gano su har ila yau labarin ya kara da cewa wannan harin ya zo ne a daidai lokacin da prime minister ya ce zai yi watsi da duk wata shawara da majalisar gabacin ƙasar ta libya ya yanke kan al'amuran ƙasan a yau alhamis a karon farko iran ta karbi wani taron saka hannun jari na tsakaninta da kasashen afirka da kamfanoni masu zaman kansu suka shirya a birnin tehran taron na kwanaki biyu da aka bude a jiya ya sami halartar jakadu da masu ba da shawara kan harkokin tattalin arziki da manya-manyan tagogin kasuwanci daga kasashe daban-daban na nahiyar afirka yayin taron an gabatar da wasu muhimman hanyoyin warware matsalolin cinikayya kasashen waje da kulla hulla tattalin arziki tsakanin 'yan kasuwa na kasashen afirka da takwarorinsu na iran da gabatar da wasu fasahohi da iran ke da shi a fannin samar da ilimi jakadiyar afirka ta kudu a tehran ta ce tattalin arzikin afirka ta kudu yana da kyakkyawar damar saka hannun jari mrs vika mazwi ta bayyana cewa iran da afirka za su iya saka hannun jari a fannoni daban-daban ciki har da fannin kiwon lafiya kasuwanci noma rumbun adana kayaki da dai sauransu da kuma kimiyyar fasaha masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kula da harkokin kasashen turai joseph borrell ya bayyana cewa an zo wata gaba ta ƙarshe game da tattaunawa da ake yi a vienna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliya ƙasar iran a ranar talata da ta gabata ce aka koma zagaye na takwas na tattaunawa da ake yi game da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar iran bayan dakatar da shi na wani lokaci jami'in ya kuma yi fatan tattaunawar za ta haifar da ɗa mai ido cikin ƙanƙanin lokaci duk da cewa har yanzu akwai 'yan saɓani da ke akwai dukkanin ɓangarorin a cewarsa sun nuna kyakkyawar anniya a ranar farko ta tattaunawar jami'i mai wakiltar kasar china ya bayyana cewa sun dukufa wajen cimma matsaya ta ƙarshe kotun ƙasa da ƙasa ta icg ta buƙaci uganda da ta biya jamhuriyar demokuraɗiyar congo diyar dala amurka miliyan 325 saboda mamayar da ta yi wa gabacin ƙasar a yayin yakin shekara 1998 zuwa 2003 tun da farko dai mahukuntan ƙasar uganda sun buƙaci a biya su diya dala biliyan goma sha ɗaya kan mamayar yankin gabacin ƙasar a wancan lokacin kotun ta icg wacce ke zaman kotun koli a majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci uganda ta zuba wa demokuraɗiyar congo dala amurka miliyan 225 game da hasarar rayuka sai kuma dala miliyan 40 kan lalata dukiyoyin jama'a da kuma dala amurka miliyan 60 kan lalata albarkatun ƙasa kamar yadda shugaban kotun john donagu ta sanar a larabar da ta gabata har zuwa lokacin fassara wannan labarin dai babu wani martanin da gwamnatin ƙasar uganda dangane da wannan hukuncin na kotun icj masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da cikin labaran duniya yanzu kuma sai a dakaci shi na Muleka jaridunmu na yau. Muleka jaridunmu na yau. To ma saurare ba tare da wani lokaci bari mu lalubo jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya kafin mu garzaya zuwa ƙasar Ghana da kuma ƙasar Burundi. A tashin farko dai bari mu lalubo jaridun Daily Trust ta kawo labarin cewa gwamnatin buhari ta daura laifin matsalar man fetur kan gurɓataccen mai gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta gano wani gurɓataccen man fetur wanda aka garwaya da man methanol da shi kuma aka shigo da shi cikin ƙasar nan wannan gurɓataccen mai ɗin a cewar gwamnati ya haddasa ƙarancin man fetur wanda ya fadda dogayen layukan mai a jihohin Legas da Abuja da wasu muhimman birane a faɗin Najeriya. Gwamnati ta ce samfarin methanol dama ba abu bane babbara kwai saboda akan same shi a cikin fetur shi sa aka ware dukkan sauran fetur ɗin da ya gaure da methanol da gidajen mai haka dai hukumar kula da tsarin ƙayyade man fetur ta gabatar ta bayyana kusan shekara ɗaya kenan mazauna abuja lagos na fama da matsalar man fetur inda gidajen mai ke sayarwa yadda suka ga dama maimakon yadda ake bukata a kullum ita kuma gwamnati sai ikirari take yi cewa tana da wadataccen mai a ajiye yadda ba zai yanke ba kuma jaridar prime minister sun taka labarin cewa 'yan bindiga sun kace dpo da 'yan sanda biyu a jihar katsina ma'aran sun kashe 'yan sanda uku ciki har da dpo a ran da suka kai a ƙauyen magama da ke karamar hukumar jibiya a jihar katsina majiya a dama sun shaida wa jaridar premium times cewa 'yan bindiga sun shigo ƙauyen ne da misalin karfe uku na dare inda suka yi ba ta kashi da 'yan sanda da kungiyar 'yan banga har na tsawon awoyi uku wani jigo a jam'iyyar apc a ƙauyen ya ce 'yan bindigan sun shigo ƙauyen ne domin su yi garkuwa da iyalan babban ɗan kasuwa mustapha ɗanye da ke zama a magama jigon ya ce 'yan bindigan sun shiga gidan ɗanye kuma sun sace matarsa da 'yarsa amma makwabta sun yi gaggawan kiran jami'an tsaro da 'yan ƙungiyar sa kai ya ce dpo ranu ya gamu da ajalinsa ne a lokacin da yake hanya zuwa kawo wa 'yan sanda da ke ba ta kashi da 'yan bindiga taimako. To sai kuma jaridar leadership ita kuwa ta kawo labarin cewa za a ci tarar jami'an gwamnati da ke fita asibiti waje ba bisa ka'ida ba wani sabon kudirin doka da zai sa a rika cin tarar jami'an gwamnati da suka fita neman magani ƙasar waje da kuɗin gwamnati ba bisa ka'ida ba miliyan 500 ya kai karatu na biyu a majalisar wakilai dokar na neman sauyi ne a dokar kula da lafiya ta shekara ta 2014 ta yadda dokar za ta kunshi hukunci da za a yi wa duk jami'in da ya saba ta dan majalisa sajiyo ogun da ya gabatar da kudirin ya ce ya yi hakan ne da nufin rage yawan tafiye-tafiye zuwa kasar waje da jami'an gwamnati ke yi don neman lafiya suna yin watsi da asibitocin gida. To idan muka leƙa jaridar nan ta African News za mu ji labarin cewa al'ummar ƙasar Burundi suna fatan samun sauƙin rayuwa bayan da ƙungiyar EU ta cire takunkumi da ta ƙaƙabawa ƙasar. Ƙungiyar EU ta sanar da janye takunkumin tattalin arziki ta ƙaƙabawa ƙasar Burundi ne wannan mako da muke ciki. Wannan yasa al'ummar ƙasar suke fatan ganin wannan mataki da aka ɗauka zai rage raɗin rayuwa da suke ciki sakamakon matsanancin tattalin arziki da ƙasar take ciki. Ƙungiyar EU ta faɗi cewa ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ta ga irin ci gaba da aka samu a ƙasar musamman hanyoyin da aka bi wajen gudanar da zaɓuka a ƙasar cikin lami lafiya a shirka ta 2020. Ita ma ƙasar Amurka ta fi sahun ƙungiyar ta EU wajen ce takunkuma ta ƙaba wa ƙasar ta Burundi. To sai kuma jaridar ƙarshe za mu kawo muku labari daga ƙasar Ghana wasu jaridar nan ta Ghanaian Graphics. Ita kuwa labarin ta kawo ya nuna cewa hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Ghana ta sanar da sunan oto Ado a matsayin sabon shugaban da zai jagoranci tawagar kwallon kafa ta ƙasar Black Stars a wasan da za su buga a watan gobe na wasannin tankaɗe da rairaya na neman gurbi a gasar cin kofin ƙwallon kafa duniya inda za su kara tsakaninsu da Najeriya. Ado shine mataimakin mai fasa kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana Miloven Rajavec da aka sallama da bakin aiki bayan gazawa ta nuna ko kuma ta kasa taba komai da kasar Ghana ta yi a gasar kwallon kafashin kofin nahiyar Afirka da aka kammala a baya bayan nan a kasar Kamaru inda kasar Senegal ta lashe kofin. Yanzu aka dai Ado dan shekaru 46 da haihuwa ya fara zaɓar zaratan 'yan wasa da za su wakilci kasar a wasan da za su buga tsakanin su sufa eagles Najeriya a watan gobe inda rai da lafiya to ma saurare da yake lokacin na riske mu karshen shirin jaridun kenan zama gabatar muku a safiyar ta yau alhamis. To yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau tare da sunusi wunti. Duniyar mu a yau.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 Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar da rahoto a 'yan kwanakin nan da a ciki take zargin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da cewa haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila gwamnati ce mai nuna wariyar al'umma. Don haka ƙungiyar ta Amnesty International ta nemi kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya ta ICC da ta buɗe shafin gudanar da bincike kan wannan muggan ɗabi'un cin zarafin ɗan adam a yankunan Falasɗinawa da a kamami a taron manema labarai da ta gudanar a 'yan kwanakin nan a yankin gabashin birnin kudus babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international agnes calamity ta fayyace rahoton da ƙungiyarta ta fitar kan cin zarafin falasinawa tana mai bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana tafka manyan laifuka a fagen nuna wariyar al'umma da kyamata ga falasinawa da suke rayuwa a yankunan su gami da waɗanda suke rayuwa a yankunan da haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye hakanan tana nuna kyama ga 'yan gudun hijira da suke rayuwa a haramtacciyar kasar ta isra'ila rahoton kungiyar ta amnesty international ya yi bayani daki-daki kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ke aiwatar da siyasar zalunci da nuna fin karfi kuma ba a kan al'ummar falasɗinu ba kawai da suke rayuwa a yankunan su har ma da falasɗinawa da suke rayuwa a yankunan da ta mamaye na falasɗinawa babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international agne kalamet ta yi furuci da cewa wannan shine karan farko da kungiyar ta ta fitar da rahoto kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatar da bakar siyasar nuna wariyar al'umma kan falasɗinawa a dukkanin inda ta wajabta samuwarta shin a yankunan da duniya ta amince mata ne ko kuma yankunan da take ci gaba da mamayewa da ƙarfi bayan ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sun tabbatar da cewa mallakin falasɗinawa ne rahoton kungiyar ta amnesty international mai shafuka 182 mai taken tsarin nuna wariya da wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take aiwatarwa kan al'ummar falastinu tsarin zalunci ne da ya ginu akan tubalin ma mai yankuna da nuna ƙarfi da cin zarafin ɗan adam babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international agnes kalamet a taron manema labaranta ta bayyana cewa rahoton kungiyar ta ya tabbatar da batun yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da mame yankunan Falasinawa, domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawan da aiwatar da kashe-kashen gilla da tilastawa Falasinawa barin gidajensu domin gudun hijira da daukan tsauraran matakan hana falasinawa gudanar da zirga-zirga da hana su haƙoƙinsu musamman na 'yan ƙasa da hana su takardar shaidan 'yan ƙasa dukkanin waɗannan al'amura da sauransu suna daga cikin tsarin gwamnatin nuna wariya ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kalamai ta ƙara da cewa duk waɗannan ayyukan cin zarafi da ƙungiyar amnesty international ta tabbatar da su suna matsayin siyasa nuna wariya ce da musguna wa ɗan adam kamar yadda yake a tsarin dokokin kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc kuma yana daga cikin laifukan da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa take ɗaukan su a matsayin laifukan nuna wariya da wajabcin hukunta duk wanda aka samu da aikatawa Wannan rahoto na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta MNST International ya yi kira ga kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ta hanzarta yin dubi kan irin wannan zalunci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take tafkawa a yankunan Falasɗinawa musamman yankunan da Falasɗinawa suke rayuwa ƙarƙashin ikonta. kamar yadda kungiyar ta jaddada yin kira ga dukkanin gwamnatocin kasashe da su yi aiki da hurumin shari'a da dokokin kasa da kasa suka ba su dama kan gurfanar da duwani mai hannu a aiwatar da bakar siyasa nuna wariyar al'umma a gaban kotunan kasashensu. su agnes kalame ta jaddada cewa rahoton kungiyarta ya fayyace hakikanin yanayin mulkin nuna wariya a haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda wannan bakar siyasar wariya take shafar falasinawa da suke rayuwa a yankunan zirin gaza da yankunan falasinawa da suke gabashin birnin kudus da khalil da kudancin gabar yamma da kogin jordan da falasinawa da suke rayuwa a haramtacciyar kasar isra'ila dukkaninsu suna fuskantar mummunar ma'amala da nuna wariya a matsayin marasa kima tare da hana su haƙoƙinsu da tsarin dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu agnes kalame ta kara da cewa abin da ya bayyana gare su tabbas siyasar nuna wariya da kwace da tursasawa da ake aiwatarwa a yankunan da suke karkashin ikon gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai ga haddin bakar siyasar nuna wariyar al'umma da ya wajaba kan dukkanin kasashe su ɗauki mataki kansa domin kawo sa. kalamai ta kara da fayyace cewar babu wata hujja da za ta sanya duk wani tsari da aka samar da shi kan tubalin mulkin mallaka da babakeri da zai samu nasarar tsawaita kan bakar siyasar zalunci da nuna wariya da cin zarafin miliyoyin mutane da ya sanya a gaba don wannan tsari ba zai taɓa yiwuwa ya ci gaba da wanzuwa a wannan duniya tamu ba kuma duk ƙasashen da suka yanke shawarar amincewa da laifukan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa to da sannu za su samu kansu a ɓangaren waɗanda suka tabka kuskure a tsawon tarihi har ila yau babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international agnes calamet ta jaddada cewar gwamnatocin da suke mallaka wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila makamai tare da kare ta a gaban ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman a majalisar ɗinkin duniya duk suna karfafa tsarin nuna wariya ne tare da yin zagon kasa ga tsarin dokokin kasa da kasa gami da kara tsananta wahalhalu kan al'ummar falastinu da mummunan halin da suke ciki sakamakon haka kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta yi kira ga duniya kan ɗaukan matakin bai ɗaya domin ƙalubalantar wannan bakar siyasa ta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da bin hanyoyin hukunta ta wanda abin takaici har yanzu ba a kama hanyar daƙile bakar siyasar ta ba ballantana hukunta ta Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ƙara da cewa a ƙarƙashin bincike da nazari masu zurfi da ƙungiyar ta gudanar baya ga shawarwari da ƙwararru a ɓangarori daban-daban ta samu yakinin cewa hakika gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana aiwatar da waɗannan baƙaƙen siyasar ce kan falasɗinawa ƙarƙashin wasu dokoki da ta ƙirƙira wa kanta da salon siyasa da ta aminta da shi wadda take riko da shi a matsayin hujjar musguna wa falasɗinawa tare da aiwatar da mu'amalar nuna wariya kansu kamar yadda mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila suke aiwatar da matakan haramta wa falasinawa ginshikan haƙoƙinsu da 'yancinsu ciki har da killace falasinawa ta hanyar hana su gudanar da zirga-zirga a tsakanin yankunansu da ta katange da hana duwata wata harkar ci gaba musamman kasuwanci da sanya hannun jari game da hana 'yan gudun hijira komawa ƙasarsu ta gado nan rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ya tabbatar da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tilastawa falasɗinawa barin gidajensu domin su zuwa gudun hijira da kama falasɗinawa tare da tsare su a gidajen kurkuku ba tare da gurfanar da su a gaban kotuna ba da aiwatar da bakar siyasar azabtarwa kan falasɗinawa game da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fayyace cewar ayyukan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take aiwatarwa kan Falasɗinawa wasu tsararrun ayyukan wuce gona da iri ne da aka shirya da nufin ci gaba da mulkin zalunci da mamaya don haka munanan ayyukanta sun zame laifukan nuna wariya kan jinsin ɗan adam kamar yadda wasu rahotanni suke nuni da cewa gwamnatocin haramtacciyar kasar isra'ila da suka gabata da ma na yanzu suna kallon falasinawa a matsayin barazana ga al'ummar yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suka zo suka mamaye musu yankunansu don haka gwamnatocin suke ɗaukan matakan yin kutse cikin harkokin falasinawa da yankunansu da suka mamaye da nufin hana falasinawa duk wani yunkuri domin neman haƙƙinsu rahotannin sun kara da cewa a fili yake manufar mamayar yahudawan sahiyoniya ga yankunan falasinawa bata takaita da yankunan da aka mamaye tun a shekara ta 1948 ba burin yahudawan sahiyoniya ya hada har da mame yankunan gabar yamma da kogin jordan da dukkanin birnin kudus wato yankin gabashin birnin sakamakon haka suke ci gaba da ɗaukan matakan matsin lamba kan dubban falasinawa ta hanyar gudanar da rushe-rushen gidajensu domin tilasta musu gudun hijira sakamakon haka kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun a shekara ta 1948 take ƙoƙarin gudanar da siyasar mame yankunan Falasinawa, kuma bayan shiga tsakanin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa tare da raba yankunan tsakaninta da Falasinawa. a halin yanzu haka tana ci gaba da nuna fin karfi domin ƙwace yankunan na falasinawa da mallaka wa yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida har ila yau kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta mnsc international ta kara da cewa mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna gudanar da mu'amala da falasɗinawa ne a matsayin wata ƙabila kaskantacciya ta larabawa wacce ba ta yahudawa ba Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta gabatar da shawarwari kan yadda mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila za su kawo ƙarshen baƙar siyasar su ta nuna wariya ga al'ummar Falastinu. Da rusa ginshikan nuna wariya da kawo ƙarshen rarrabuwan kawuna da hana aiwatar da matakan zalunci da wuce gona da iri kan Falastinawa. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamansa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Shirin murai masu saurare ne shiri na gaba wanda ya zo muku da bakin Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashe daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci tunana kadora diga garan fulani war shugaban kungiyar da alkhairi muka dorishin jihar bauchi hakika muna tir da allah wade game da wannan sabon harin da jan bindiga suka kai a jihar katsina saboda haka muna kira ga hukumomin tsaro da kuma gwamnatin jihar ya kamata su yi duk mai yiwuwa domin shawo kan wannan matsalar tarshen tsaro da ake fama da shi a jihar katsina gani yadda ake zubar da jinin mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a mu na afirka da ma sassan duniya baki daya ra'ayina ta kai shi jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani uwar shugaban kungiyar da muka zo reshin jihar bauchi Assalamu alaikum Biyoet barka da aiki da fatan kuna cikin goshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aske ka jihar da magaram kasar Niger. A yau zan yi tsokaci ne game da nada Tahiru Saidu a matsayin madugon yan adawa bai zo mana da mamaki ba kuma muna fatan zai yi abin da ya dace zai wa al'umma aikin da ya kamata kuma muna mashi addu'ar Allah sa ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa muna masa fatan alkhairi mai magana ni ne yakuba mai aski barraka a gyara da magaran kasar niger a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyat radio jamhuriyar musulunci ta Iraq. Sunana Muhammad Dambari Bari shugaba na fada mazajen daga. Gaskiya gwamnati abin da ya yi na shaf da fili na opposition ya yi daidai ra'ayina. Sada me yasa eh da cikin wani aka wa'ansu aka ɗauko aka ce an sa shi ma ya sa an samu matsala kan shi amma yau da ka gani dai wannan wanda aka ɗaukar nan ba wanda aka ɗauke shi ɗan lumana ne shi ne shine shi ne magaji na lumana shi yake rikon ƙwarya zan ce ko kenan ya yi daidai da aka ɗora shi insha Allah sunana Muhammad Dan Balbali assalamu alaikum wa musulunci radiyon Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu na gidan radio yau tsokacin da nake so in yi bisa jihar muke ta agadas bisa ziyarar da muka samu ta shugaban ƙasar swiss shine nike kira ubangiji allah sa wannan ziyara ta zame mana alheri ga jihar mu da ƙasar mu nijar gaba daya kuma muna kira ga magabata duka matsaloli wanda yake ya kamata su nuna mishi su bisa matsaloli namu na jihar agadas saboda a gaskiya agadas ta sha wahala kwarai ta fanni da dama shine muke kira wannan ziyara ubangiji allah sa mai alheri ce ga jihar mu da kasa ga baki daya salamu alaikum mai muku magana alkasun babali Usman Ahar daga jihar Agadas a tashi lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madaddai da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in aika tsokaci na kan taron da kasashen afirka suka yi a kasar habasha shugabannin kasashen afirka to muna kira da ya kamata wannan taron da kuka yi kasance taro ne wanda talakawan kasashen ku za su ci gaba kuma wanda zai kawo sabon arziki a kasashen ku kai ya kasance taro ne na kare kujerunku da muradin kanku kenan idan dan talaka kuke ya kamata ku rika yin abun da zai amfani talakawanku domin yau duka kasashen afirka kowanne bayar rasa matsalar da take damun shi wani na matsalar abinci wani matsalar zaman lahiya matsaloli dai ga sunan da dama ya kamata ku rika yin abin da za ku magance matsalolin kasashen ku ba kullum matsaloli na muradin kujerun mulkin ku ba na gode sashen hausa ku tashi lahiya mai magana isi ne madadai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga garan birni mai jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon boh mai magana ni ne na kwasan talba george potescum ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar yobo ta kudu wato sanata ibrahim muhammad bomai a bisa kokarinsa da jajircewarsa ya kawo federal government appointment aka raba wa 'ya'yan talakawa a local government hudu aka taimake su aka ɗebe su don su taimaki kansu su taimaki iyayen su taimaki al'umma wannan sanata ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka muna masa addu'a da fatan alheri Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku Hassan Talba George Fataskum daga garin Fataskum jihar yoba nigeria ku huta lafiya salamu alaikum radio VOH Tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nishar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman wannan tashe-tashen hankula wanda kasashen mu suke ciki ko kuma mu ce wannan shirye mulki wanda kasashen mu na afirka suke ciki to za ni jan hankali da talakan afirka ko kuma mu ce shugabannin afirka kak ku manta cewa wanga tashe-tashen hankula da muke ciki ku je can ku yi taro na eh kungiyar tarayyar afirka duk banza ne a yanzu saboda kuna saman makamu. ku kuna saman kujerar ku ta mulki kuka sa ido kuna kallo aka kawo ƙarshen mu'ammar gaddafi makirci ne wanda turawa suka shirya ma afirka ba yau ba suka zana shi saboda shugaban kasa na libya ya kawo tsare-tsare wanda inda kasashen mu na afirka an bi su ba a samu munafukai cikin shugabannin ba gaskiya da yanzu kasashen mu sun samu ci gaba kenan kaga dai shugabannin komi za su yi duk ba sun tsaya ba fa sun ma kasashen su adalci sun ma eh, mafi yawanci abin da talakawa suke so fa ba yiwa a samu karshen ta'addancin ga radio iran mai magana alkasum ne daga nan agada su tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bo hausa a radio iran murya ta sassan hausa yan uwa mana ku fata alkhairi a lalle mun ji a insha Allah ta'ala mai daraja mai girma muhammadu bazum cewa ya ki amince mu sojoji to allah ya sa abin da an kai ya zamanta gaskiya ba lalan a ta gaba ba a kire ka a baka tsoro ko ku a kire ka a baka wanda ka so na bakudai ku amince ka san da abin da an kai abin wanda kai yan kasa sun ji daɗi ko afirka middin akwai tura ciki babu zaman laya gare ta mu gane yan uwa bature sai ya rigima sannan sai da maganin sa a sai da makamansa sannan ya ce sha bature sai ya rigima sai da motocin sa sai sai da jiragen sa sannan ya samu sai rayu saboda shi suna diban afirka suna diban afirka yadda kasan zaki bai rayuwa ta kwansa ya ci barewa To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Barin koma gefe sake haɗa ku da tahir amin da gabatar da shi na amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara ansa tambayar wani dan uwa dangane da tsoron allah da kuma hanyar gaskiya mun bayyana cewa waɗanda suka ji tsoron Allah a nan duniya Allah ta'ala zai jiyar da su daɗin duniyan sannan zai saka musu da lada da ya fi ayyukansu a lahira. cikin shirinmu na yau ma za mu ci gaba da ansa tambayar malamin ne inda za mu yi magana kan irin alkawalin da Allah ta'ala ya yi wa masu jin tsoronsa a nan duniya da kuma gida lahira sannan wa'anda suka saba mashi kuma suna da azaba mai raɗaɗi da kuma rayuwar kunci a duniya da lahira Allah ta'ala yana faɗa a cikin wata aya inda yake cewa kuma amma wanda ya yi rowa kuma ya wadatu da kansa kuma ya karyata da kalma mai kyau to za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani cikin suratul layl aya ta takwas zuwa goma wannan ayar tana tabbatar da cewa wanda ya karyata lahira allah ta'ala zai fara kuntata masa tun a wannan duniya tun a rayuwar duniya kafin lahira wannan shine sakamakon fajirci da kuma sabon allah a nan duniya a wata ayar kuma yana cewa kuma wanda ya bijire daga ambatona wato alkur'ani to lalle ne rayuwa mai kunci ta tabbata a gare shi kuma muna tayar da shi a ranar kiyama yana makaho ya ce ya ubangiji don me ka tayar da ni makaho alhali kuwa na kasance mai gani ya ce kamar wancan ne ayoyinmu suka je maka sai ka mance su kuma kamar haka a yau aka mance da kai cikin suratu taha aya ta 124 zuwa 126 watakila wannan ayar ta fi bayani dangane da dangantaka da ke tsakanin ayyukan barna a duniya da kuma sakamakon hakan a rayuwar lahira da kuma duniya haka kuma ayoyin sun bayyana dangantaka da ke tsakanin ayyuka da musibu na ɗabi'a wanda suke samun su a rayuwar duniya irin su ambaliyar ruwa girgizan ƙasa da kuma mahaukaciyar iska da sauransu da kuma irin rayuwar mutane a duniya banda haka wa'annan ayoyin sun bayyana yadda za a tada mai sabon allah da kuma yadda makomarsa za ta kasance saboda ya makance daga ganin gaskiya da ayoyin allah a duniya sai aka tada shi makaho a lahira kamar yadda ayar ta bayyana wata ayar kuma tana cewa kuma abin da ya same ku na wata masifa to gami da abin da hannayenku suka sana'anta ne kuma Allah yana yafewa masu yawa cikin suratu shu'ara aya ta talatin haka yake mutum yana ƙoƙarin sajewa da gewayen da yake rayuwa a cikinsa idan ya fahimce ta ya yi amfani da ilimin da Allah ya bashi zai amfana da abubuwan da suke kewaye da shi ta hanyar da ta dace da kuma samun yardan Allah ya yi amfani mai kyau da shi idan kuma ya yi kasala to ɗabi'a za ta fi ƙarfinsa wasu lokuta za su halaka shi idan bai yi sa'a ba wannan a ilimin duniya kenan so dewa mutum yana iya yin aiki wanda zai kare shi daga musibu na ɗabi'a a duniya akwai wasu cututtuka da dama a zamunan da suka gabata ana ta fama da su amma yanzu babu su saboda ƙoƙarin da masana suke yi don gano cututtukan kuma su magance su don haka haka mutum yake tafiya da ɗabi'a har ma ya zamanto cutan an manta da ita ko kuma ba a ta wata masifa don akwai magungunan su a wata zancen na amirul muminin salam dangane da wannan yana cewa ku sani ya ku bayan allah lallai ita takwa gidan kariya ne ga mai ɗaukaka sannan fajirce kuma gidan kariya ne ga wulaƙantaccen mutum baya kare ma'abutansa kuma baya kare wanda ya fake da shi wanda ya fake da shi ku saurara da tsoron Allah ne ake yanke himmar kurakurai kuma da yaƙini ne ake riskar ƙololuwa mafi nisa a wani zancen yana cewa ku sani kan cewa wanda ya ji tsoron Allah zai sanya masa mafita daga fitinu da haske a cikin duhu kuma zai tabbatar da shi inda ransa yake sha'awa kuma zai sanya shi a matsayi mai daraja a wajensa wannan kaɗan kenan daga muhimmancin takuwa da kuma wanda ya kiyaye shi da kuma rashin takuwa da wanda ya tabar da shi da fatan allah ta'ala ya arzuta mu da tsoronsa da kuma rabon da yake bawa masu tsoronsa a ranar kiyama da fatan masu tambaya dangane da tsoron allah sun ji daɗin wannan shirin masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To da ƙarshe sai shirinmu na Afirka a yau wanda shine cikamakin shirin namu, ai saurari lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa BOH to shirin na yau zai yi waiwaye ne game da manufofi da kuma matakai da suka kai ga kafa kungiyar tarar Afirka ta AU ko kuma UA wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla kafa kungiyar tarar Afirka yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa na cigaba da suka taɓa faruwa a nahiyar Afirka. A ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 1999 shugabannin kasashe da na gwamnatoci mambobi a kungiyar haɗakan kasashen afirka ta oau ko kuma oea waɗanda suka taru a birnin sirta na ƙasar libya sun amince da wata yarjejeniya da aka yi wa take da yarjejeniyar sirt wacce ta buƙaci a kafa kungiyar tarayyar afirka don cimma wasu manufofi na ci gaba kamar gaggauta shirin nan mai fatar ganin an kafa gwamnatocin tarayyar afirka a matsayin wani mataki na samar da nahiya mai karfin tattalin arziki warware matsaloli na rayuwa shawo kan rikice-rikicen siyasa da na tattalin arziki da nahiyar da take fama da su a daidai wannan lokaci da duniya take ci gaba da zama dunkulaliya manyan manufofi na kungiyar hada kan kasashen afirka ta oau sun hada da kawar da duk wani tsari ko kuma salo na mulkin mallaka daga cikin kasashen nahiyar karfafa haɗin kai a tsakanin ƙasashen nahiyar haɗin gwiwa domin aiwatar da ayyuka da za su kawo ci gaba ga nahiyar sannan kuwa a matakin ƙasa da ƙasa afirka ta kawo goyon bayanta a duk wani ƙoƙari da zai samar da ci gaba amma ba tare da kaucewa dokoki da kuma ka'idodin majalisar ɗinkin duniya ba da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun soju na ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da haka. A matsayinta na ƙungiyar da ta haɗa ƙasashen Afirka OAU ta gudanar da taruka da dama waɗanda a lokacin su ƙasashen Afirka suka bayyana matsayin su dangane da abubuwan da za su amfanin al'ummar nahiyar da kuma sauran ƙasashen duniya. Ƙoƙarin samar da haɗin kai ma yana ɗaya daga cikin matakan da suka kai ga kafa ƙungiyar. a kokarin su na samar da haɗin kai da kuma samar da ci gaba a fagen tattalin arziki da na zamantakewa ƙarƙashin manufofin oau ƙasashen afirka sun ɗauki muhimman matakai da dama waɗanda kuma suka kai ga samun gagarumar nasara yayin da hannu ɗaya waɗannan matakai suka buɗe ƙofofi na kafa wannan ƙungiya ta tarayyar afirka au ko kuma ua wasu daga cikinsu kwa su ne yarjejeniyar tsarin ayyuka na musamman ta lagos wace kasashen suka amince da ita a shekarar 1980 wannan yarjejeniya ce da ta shata wasu mahimman ayyuka da kuma dabaru da za su kai ga samar da alaƙa ta tattalin arziki da cuɗanya mai kyau a tsakanin kasashen afirka kundi mai kunshe da dokoki na kare hakokin bal'adama na bai ɗaya a nahiyar wanda kasashen suka amince da shi a shekarar 1981 a birnin nairobi kasar kenya kirkiro da hukumar kare hakokin bil'adama ta afirka wacce a halin yanzu take da cibiya a birnin banjul na kasar gambia shirin ayyuka na musamman na tsibirin mauritius ko kuma tsibirin maurice wanda yake a matsayin muhimmi ga kungiyar wajen sanya batun ci gaba a matsayin gimshiki na farko na manufofin kungiyar shiri na musamman da kasashen nahiyar suka amince da shi a shekarar 1985 da nufin tayar da komodar tattalin arzikinsu da ya durkushe a sakamakon fari da kuma yunwa da wasu kasashen nahiyar suka fada a shekarun 1980 sanarwar musamman da kungiyar oau ta fitar a shekarar 1990 dangane da halin tattalin arziki da kasashen nahiyar suka shiga wannan sanarwa ce ta fayyace matsayin afirka dangane da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin tunkarar manyan ƙalubale da nahiyar ke fuskanta a fannonin zaman lahiya tsaro da kuma gina demokradiyya kundin mai yin kira da a dama da talakawa wanda ƙasashen suka amince da shi a shekarar 1990 kuma wannan kundi ya ƙara bayyana matsayin ƙungiyar ne na ganin an bai wa al'ummomin nahiyar 'yancin damawa da su a duk wasu batutuwa da suka shafi gina ƙasa ko kuma neman ra'ayoyinsu kafin shugabanni su ɗauki wasu matakai yarjejeniyar da ta tanadi kafa ƙungiyar tattalin arziki ta afirka wato yarjejeniyar abuja wacce kasashen suka amince da ita a shekarar 1991 kuma wannan yarjejeniya ce ta shata yadda za a samar da kasuwa ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashen nahiyar amma a matakai guda shida wannan yarjejeniya ta fara aiki a shekarar 1994 yarjejeniyar mai ɗauke da matakai da kuma dabaru na kare faruwar rikice-rikice da kuma warware su idan har suka faru wacce kasashen suka amince da ita a shekarar 1993 yarjejeniyar kuma ta yi bayani dalla-dalla dangane da yadda shugabannin kasashen afirka za su ƙudiri samar da hanyoyi na warware rikici da kuma tattalin zaman lafiya da tsaro a faɗin nahiyar shirin gudanar da aiki na birnin alƙahar ƙasar masar wanda ya shata dabaru domin farfaɗowa da tattalin arziki shimfiɗa kyakkyawar siyasa da kuma tsari a zamantakewar al'ummar nahiyar afirka matsayin afirka a game da matsalar bashin da ƙasashen ƙetare ke binta wace ƙasashen nahiyar suka amince da ita a matsayin yarjejeniya a shekarar 1997 ta kuma kasance wani makami na fuskantar matsalar basussukan da ƙasashen waje ke bin nahiyar afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ji ko na mace a wani bangare kuma sanarwar birnin algiers na ƙasar algeria dangane da canza gwamnatoci ba ta hanyar doka ba wace kasashen suka amince da ita a shekarar 1999 sanarwar birnin lomi na ƙasar togo mai fayyace irin martanin da ya kamata a kasashen su mayar idan aka canza gwamnatin wata ƙasa ta nahiyar ba a kan ka'ida ba wacce aka amince da ita a shekara ta dubu biyu sanarwar dangane da shirya taro kan tsaro kwanciyar hankali ci gaba da kuma yin taimakekeniya a tsakanin kasashen afirka wannan sanarwa ta yi cikakken bayani dangane da yadda za a gina demokradiyya da kuma samar da kyakkyawan jagoranci a nahiyar akwai wasu muhimman matakai na bai ɗaya da ƙungiyar ta ɗauka domin tunkarar wasu manyan ƙalubale da ke gaban nahiyar kamar kare muhalli faɗa da ta'addanci yaƙi da cututtuka irin su hiv ko kuma sida zazzabin cizon sauro babban tari kasancewa a cikin shiri don kawo ɗauki ga waɗanda bala'i suka shafa kamar kwararar 'yan gudun hijira lalata nakiyoyin da aka binne a ƙarƙashin ƙasa yaƙi da bazuwar ƙananan makamai a hannun jama'a da dai sauransu. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da haka. Yarjejeniyar shilanta kafuwar ƙungiyar tarayyar Afirka wacce aka rattaba wa hannu a lokacin taron kungiyar da ya gudana a shekara ta biyu a birnin lobe na kasar togo sai shirin nepad wanda yake hasashen samar da ci gaba a nahiyar afirka wanda taron luzaka na kasar zambia ya amince da ita a matsayin wani tsari na bai daya don samar da ci gaba na kungiyar tarar afirka. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja birki a shirin na yau ba tare da mun kawo ƙarshen sa ba amma da yardar Allah a makon gobe a rana irin ta yau za mu ɗora daga inda muka tsaya inda kuma za mu ci gaba da kawo muku wasu daga cikin yawunan da ya rataya a ƙungiyar ta tarar Afirka wacce ta cika shekaru ashirin da ma manyan manufofinta da gababban zartarwa na ƙungiyar. kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. saboda wannan ne shirin mai zo karshe gan lokaci na haramu amma da kiran sanan kikoki ga takaitattun labarai. Labaran da suke fitowa daga gidan gwamnatin jihar Bauchi sun nakalto gwamnan jihar Dr. Bala Muhammad Abdulkadir yana cewa rundunar sojojin sama na kasar sun fara bincike kan rahoton shawagin jirgin sama mai saukar angulu bako a wasu dazuzzuka a jihar Bauchi inda yake shawagi daga karamar hukumar Toro zuwa Ningi. jaridar Time ta najeriya ta kara da cewa gwamnan ya fara samun labari ne a ranar talatin da ta gabata bayan da ya sami labarin hakan daga kwamandan sojojin sama na najeriya da ke bauchi air vice marshal tajuddin yusuf ali yanzu dai rundunar ta fara bincike don gano gaskiyan labarin da kuma daukar matakan da suka dace idan hakan ya tabbata a safiyar yau alhamis ce firayim ministan kasar libya abdulhamid al albaiba ya tsallaka rijiya da baya bayan da harsasai suka fada kan motarsa a daidai lokacin da yake komawa gida daga wani tafiya da ya yi kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa ya sami hotunan abubuwan da suka faru bayan kokarin kisan prime minister labarin ya kara da cewa tuni dai wanda suka kai hare-haren sun sulale sun shiga daji amma an tura masu bincike don gano su To ma saurare ya zama wajibi ban kwana da ku a nan gan lokaci da aka ɗaya mana ya suke mu. A tabe mu a shirin mu na rana domin jin mu ɗauke za a ɗan labaran a kafin na amma din wanda suka tallafa a shirin ya kammala musamman tayar amin daga tuma labaran duniya. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.